first of all za mu so a cikin kalamunka ka faɗa mana wane ne ibrahim danko ga matasan yanzu da ba su san ibrahim danko ba to da farko zan fara da sunan allah mai rahama mai jan kai ba mu dama muka fara magana haka akan tv akan talabijin akwatin kallo kenan sunana ibrahim danko mutane sukan kira ni da dankwana stage na kenan mm. to kuma akan bani wani inki a ce dankon kiɗa dankon waka mm. so ma'ana kenan ni sana'a ta waka ne kuma ina kiɗa ni music producer ne in generally eh to shine Ibrahim Danko ina ka samu sunan Dankonize okay Dankonize abin da ya kawo Dankonize a ciki nice abu ne mai kyau mm. duk abu na ka ce nice a kalmar turanci ana nufin abu ne mai kyau to da haka daga lokacin da nake producing duk abin zan produce kuma duk abin zan taba ba na taba abin da ba shi da kyau komai zan taba zan tabbatar cewa mai kyau ne ko da yaro ne ke training din sa sai na tabbatar yayi mai kyau kafin in ba shi freedom shi ma ya je ya ci gashin kansa to waya baka sunan a wanda ya bani sunan wani mutum ne a sokoto ana ce mishi malam ahmad ne eh, shi ne bani sunan to eh, ka ambaci kai sound engineer ne amma dai kuma ka manta da waka kuma a da na san ka a mawaƙi to daina waƙan kai ko yaya waka ai ba zan daina waka ban daina waka ba kwata ina kan waka na shiga wani stage ne na ita wakar ban releasing ba ina tara documents da tunani ina faɗi tunani da faɗi basira saboda in yi abin da zai taimaki album ina in the future da um, ma'ana tazara mai zuwa wanda na bayan bayan bayan bayan bayan sa su iwani eh, ya bar wani abu mai kwari a ƙasa bi ma'ana wawo inda nake yi yanzu na canja musu salo ne eh to shi yasa aka daɗe ba jini tun daga na wani album na mai suna mai farin ido to ban ƙara producing wani album ba shine sai yanzu nake son in saki wani album ina kuma yanzu to um, yanzu wacce waka za ka saka mana ko da guda ɗaya ce kafin album ɗin ya kammala ko rowa za ka ta yi mana har sai album ɗin ya <laughs> kammala ah, to ba ruwa a ciki saboda ai abu ne wanda ne saboda al'umma abu ne wanda ne saboda jama'a mm. ah, duka afirka gaba ɗaya kwanci duka da duniya gaba ɗaya ta mm. saboda ba ina kallon wuri ɗaya ba da ina kallon duniya ne mm. so na yi wata waka ne wanda ake kira a siffance a wakar wagar ingausa ce a turanci kuma za ka iya shi fusion ethnic fusion a turanci kenan amma kuma a hausa gausa ne abubuwa da dama na ɗauko wancan harshen na ɗauko wannan harshen a kiɗan ma akwai harshe kala-kala so a waƙan ma sai ne amfani da harshe kamar kala biyu haka turanci da hausa mm. to sunan waƙan i love you girl mm. eh. to yaushe za a saka mana ita to wannan waƙa ina son da izinin allah in saki waƙan nan ɗaya ga watan Nuwamba. Allah kai marar lafiya. yare. To yanzu za mu tafi ga abin da muka saba wato sakin goma za mu baka kalma amma dai kafin mu fara da akwai waƙarka da nake ƙauna. Har yau har gobe wato waƙarka ta annabi na. Eh to ɗan rera mana ita kaɗan dan Allah. Ok wajen nake cewa na ga zaman wahalan duniya ga mutane Allah wani rashin uwa wani rashin uwa a gare su ya ko wani tsuntsu kukan gidansu yake ya Allah yau jama'a mutuwa ai ba ta dari ba ya Allah zambo ne makirci shi ne jagora sai ɗauki chorus annabin Allah Allah annabin Allah don mu samu rabo in kana da rabo ko kana wahala roƙi jallalla zai gushe wahala sosai wato yanzu bara mu fara first of all na ganin mu fara da kalmar da muka sauke yanzu wato annabi sallallahu alaihi wasallam begin to me kake so kowace waka ce amma dai ina son sunan annabi a cikinta na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu <laughs> a to sai maka amshe aiko <laughs> to mu tafi eh, kalma ta gaba wato kalmar kyakkyawa mm. min waka akan kalmar kyakkyawa bismillah ga kyakkyawar yarinya ga kyakkyawa ga kyakkyawar yarinya yau ta bullo hairi <laughs> to waka waya wannan wakar abdullahi maiti ne abdullahi maiti eh. allah sarki abdullahi maiti to next kuma eh, yi min waka akan sakata okay sakata na sana kulle ba zai <laughs> hanyar mayaudari ba <laughs> wannan wakar sadi ce sadi sidi sharifai <laughs> to na ƙarshe yi min waka akan keke keke keke laulawa ce keke laulawa ce keke zan hau keke ta soyayyar 'yan mata <laughs> wannan waka ta kuma fa wannan sabuwa ce zuna ita yanzu ka yi ta kirkiro ta kai gaskiya ne to ibrahim donko um, wani wato shout out za ka yi ga masoya abokan arziki amma dai bara dai bismillah Uh, to a zan ce masoya na maza da mata manya da yara ku ci gaba da kallon wannan tashar sauti sauti abin kallo ne mai kyau akwai kaya akwai abubuwa akwai waƙoƙi hajja mara hajin gasu nan barkata <laughs> to a baba albashir eh to albashir da zan muku shine waka tana nan zuwa mm. mai suna i love you girl sunan waƙar kenan amma suna ainihin sunan album ɗin shine ki so ni yarinya ibrahim donko mun gode kuma allah kai mu 1st november insha allahu za mu cashe thank you insha allahu godiya nake sosai sosai